بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين وأنا مسلمي مكادوا وأنا مسلاتي البركة masallacin gidan marigayi shehin musulunci فضيلة الشيخ shek Alhassan Sa'id a nan Birnin Jos. Allah Ubangiji ya masa rahama ya haskaka makwancinsa da ta namu ƙarshen. Ina mana gaba ɗaya gaisuwa ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wace ce ya kamata ta zama uwar ‘ya'yanka wannan shine maudu'in da aka ce in yi magana a kai na sa masa suna da larabci manta kunu umma waladikal muhtara wa ya kamata ka zaɓa a matsayin ta zama uwa ga ‘ya'yanka gabar zance ta farko ita ce irin yadda kake irin haka Allah yake maka mu'amala ba za ka matsa akan kana so ka samu mace ta gari ta haifa maka ƴaƴa na gari ba sai kai ka zama na gari ganin da shek ibrahim ya yi a yanzu dangane da mutumin da zai zaɓi aboki na gari ai ba ka zaɓen aboki na gari sai ka zama na gari duk yadda kake so kai abota da nagari nagari ba zai kai abota da kai ba sai ya ga kai ka zama irinsa Doka ba za ka samu mace ta gari ba sai ka fara kokarin zama nagari wannan shine gaba ta farko Kar ka ɗauka za ka iya wayo ka fanta ma ka yi tsiyarka yadda ka so ka yi yadda ka ga dama kuma ka ce Allah zai baka mata irin wadda kake so ba a haka ka yi yadda Allah yake so sai Allah ya baka abin da kake so amma duk wanda ya yi abin da yake so to ba zai samu abin da yake so ba haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wato tsari ne na Allah maɗaukakin sarki sunnar ta kenan Allah ta karsa min qabl mutane Allah yana jera su ne gwargwadon yadda suke maza da mata iri ɗaya innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat har zuwa wazakirin Allah kafiran wazakirat maza goma mata goma ba a saukan maza tara kuma a ce mata goma dole maza goma iri ɗaya da matansu iri ɗaya alkhabitatu wal walkhabituna na lil littayyibin wattayyibuna littayyibat ba yadda za a yi Allah ya sa alkhabitatu kuma su zama littayyibin ba zai taɓa yiwa ba Baka in kana so ka samu mace ta gari kai ƙoƙarin zama na gari kai sannan in kana so ka samar da zuriya ta gari to ka fara tun daga sama kai ka zama na gari matarka ta gari sai ku haifi zuriya ta gari inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin durriyatan ba'daha min ba'd Allah ya albarkaci iyalan annabi Adam ya fifita su ya albarkaci iyalan annabi Nuh ya fifita su ya albarkaci iyalan annabi Ibrahim ya fifita su haka yi wa iyalan Imran ya lace zurriyatan ba'dha min ba'd tun daga can cin din ne yayi kyau sai ya zama daga sama zuwa ƙasa duka yana da kyau haka Allah yake yi mummuna tana haifar da mummuna kyakkyawa tana fitar da kyakkyawa Baka ba a yi wa Allah wayo ta hanyar da kai za ka ɓaci kuma ka so Allah ya ba ka kyakkyawa. Idan kana so ka samar da nagari, to dole sai ka yi ƙoƙarin samun mace ta gari, bayan kai ka zama nagari. Duk yadda ka zama nagari idan ka auro gurɓatacciyar mace, to za ta iya ɓata maka sai ya zama ba za ka samar da zuriya ta gari ba ana so ka yi iya ƙoƙarinka tun daga kan tunani har zuwa lokacin da soyayya za ta ɗarsu a zuciyarka har zuwa lokacin da za ka fara gwagwarmayar nema har zuwa lokacin da za a yi aure ya zama tun daga kan tunaninka kan masu kirki ɗaya daga cikin dabara da mutum zai wa kansa wajen gina gaba shine ka sa tunaninka da abin da ke burge ka ya zama mata nagari su suke burge ka idan kana da wani kwaliti wanda kake so a rayuwarka daga cikin kwalitis ɗin da ake neman mace ko a tsota domin su ka sa addini ya zama shine primary daga cikin bukatunka sannan sauran sai su biyo baya amma idan ka sa waɗansu bukatu na duniya suka zama su ne primary sauran sai zama shi ne secondary ko ma tashiyari na addini to za ka yi asarar da ba za ka yi kuka da kowa ba sai da kanka kuma ba dole ba ne a lokacin da kake soyayyar ka yi kukan ko a lokacin da kake auren ka yi kukan ta yi sai can gaba kukan ya zo maka kuma lokacin zai zama wala ta hina mana lokacin da kuka ba zai maka amfani ba mutane da yawa sukan samu matsala a ƴaƴansu ƴaƴansu zama musu alaƙaƙai mutum ya riƙa dana sanin yaya aka yi ya haifi wani da shi ya riga ya makara wani ya riga ya zama wani. bai isa ya mai da shi ciki ba kuma bai isa ma ya raba shi da duniyar ba yaron ya zama masa barazana a rayuwarsa me yasa awalan ma asabatkum musibatun kad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kai ka jawo kanka tun a baya lokacin da ya kamata ka canza baka canza ba yanzu kuma ba za ka iya canzawa ba mutum zai haifi yaro ya zama dan kwaya ka ga yana da na sanin haihuwar wannan yaron mutum zai haifi mace ta zamo bala'in da ta zamo masa alakakai ɗin da baya so a rinka jinki na wannan yarinyar da shi in ya tashi kuka sai ya rinka kuka akan uwar ce ta sakaltata wa ya kawo uwar da ta sakaltata sannan da ka kawo ta kada cewa ba za ta iya ba me yasa ta mace cikin da ta haifi ɗan gara ka rabu da mace kwata-kwata bayan ka auro ta kan ka barta ta haifa maka yarinyar da za ta zamo maka alaka kai a duniya to ko idan har ka san wannan mata ta yi ka rabu da ita akan munanan kwalitin din ta gara tun farko baka neme ta ba in ko ka san wannan in ka neme ta kayi asara to tun farko ma da karka fara son irin su to tun a yanzu ya kamata ka yi setting wa kanka objective akan wata irin mace ce kamata ka ji kana so duk mutum mai jari in ya samu kuɗi yana so ya fara kasuwanci za ga yana zama wato very careful very cautious akan ta ina zai sa kuɗin sa don kar ya asara yanzu don Allah da kuɗi da mutum wanne ya fi daraja a wurinka ya kamata mutum ya zama tun a farko kafin ya yi aure ya tsaya ya rinka bin diddigi akan duk matar da za ka aura ya zama sai kayi yi kaɗe da raya sosai ba kawai kowace irin galahanga za ka iya aura ba saboda aure yana da girman da ta hanyarsa ne ake iya sama wa duniya waɗansu sabbin citizen yanzu ka kawo wa duniya mutumin da zai zamo mata masifa ai kai kanka ka san za ka zargi kanka akan baka kyauta wa duniya ba ballanta na kai kanka don haka dole ne duk mutumin da zai yi aure ya tsaya ya dubi wace irin mace zai aura in kana so ka zaɓa wa ‘ya'yanka matar da ta dace a harkar lahira da harkar duniya to ka zaɓi mace da take da abubuwa guda biyar abu na farko addini shi ne ta zama dangina abu na biyu shi ne alkuluk shi ne ta zama saliha abu na uku shine ta zama aqila mai hankali mai iya tunani mai ƙwaƙwalwa, mai amfani da ƙwaƙwalwar tasa abu na hudu shine ta zama murabbiya wadda za ta iya tarbiya ne ba wadda za ta iya tarbiyyar kanta ita kanta ba za ta kuma iya tarbiyya wa wani sana abu na biyar ne ta zama wadudun walud wadda ta san tsadar soyayya kuma za ta iya samar da yaron da ake nema waɗannan tsofaffi guda biyar idan ka same su to ina baka tabbacin lamunin cewa za ka samu yaro nagari fiye da kai kanka in Allah ya yarda saboda zai yi wahala a ce waɗannan abubuwa irinsu babanka ya yi amfani da su kafin ya same ka to kai yanzu in ka yi amfani da su za ka samar da yaron da ya fi ka komin nagartarka in Allah ya yarda abu na farko shi ne ta zama za ta bi ta zama mai addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abu huraira cewa mutane suna son mata su aure su saboda abubuwa guda hudu duk wanda yake son mace zaka samu dalilin son ta ya koma ɗaya daga cikin waɗannan ko da ba don shi bane bai ciki to zaka samu yana da alaka da waɗannan mutane suna auren mace saboda kyan shine na farko mutane suna auren mace saboda dukiyarta mutane suna auren mace saboda yanayinta li hasabiha hasabiha ba shine dangin ta ba shine yanayin ta ma hasabuha yaya take ita sannan abu na karshe shine ga addinin ta wanda ake aurenta saboda kyau shine galibin mutane shine da physical structure yana son mai kaza mai kaza nan da faɗi nan ya tsuke nan ya kumbura nan ya fito nan ya koma shine abinda mutum yake duba sai kala da launi da haske da kyalli da sauransu waɗannan abuwa ne na zahiri abu na biyu shine galibin mutane abin da ke jansu shine a ce tana da kuɗi ko kuɗinta ko kuɗin iyayenta ko kuɗin da mijinta ya mutu ya bari abu na uku wanda ke sa mutane su aura shine yanayin mace yanayinta shi ne mai take da shi ita kanta tana da ilimi tana da dangantaka tana da popularity tana tashe a zamaninsu ana fahimta a matar sawa a gaban mota ce ka san akwai wanda za a sa ta gaban mota ba wajen kyanta ba tana da aji a matsayin yar birni ce shi wannan shine alhaka shine ita yaya take sauran abubuwan da ake faɗa baiwa ce da za ta iya samu ba dole sai ita ta nema ba amma asab ita da kanta ce ta samar wa kanta wannan abu shine hasab to sai kuma saboda addini to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke fadfar bi dati dini taribat yada kai kokarin neman ma'abociyar addini hannunka ya taba kasa wasu malamai suka ce wannan tariba ce da aka annabi sallallahu yana faɗa akan akasi ne kamar yadda ake karin magana ne ta ce wane ya sha kwana hmm. mai ma dan wane ya sha kwana ashe duk kun gane amma kwana ya sha da gaske ka san mai sha kwana ba na ja layi tsakanina da wani ka ja ne da gaske layi ka ja me kai ka yanke alaƙa tsakaninka da shi wannan shine taribati daka. hannunka zai taba ƙasa yana nufi za ka yi babbar riba wasu kuma suka ce taribat ya daka ala aksihi ba nan taribat ya daka idza lam ta'khudh ko kuma idan lam za bi zati idan baka ɗauki mabociyar addini ba hannunka zai taba ƙasa za ta yi mummunar asara yanzu dai kun fahimci wannan a takaice kawai abin da zan tambaya a nan shine ka ga mace kai kana son kyakkyawa wannan hadisin ya nuna kar a auri kyakkyawa sai mai addini ka ga mace tana da jari kana son mai kuɗi wannan hadisin ya nuna kar ka auri mai kuɗi sai mai addini ka ga mace tana da aji li hasabiha wannan hadisi ya hana ka auren mace babbar yarinya saboda dalilin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ka ba ya ce maka ne fa bi zati din amma bai hana ka waɗancan ba idan ka gama ce kai kana so yanzu bisa ga wannan hadisi da na faɗa kana so kai aure farkon abin da za fara nema a jikin mace ko a cikin qualities ɗinta don ka aura inda dai kun gane karatun nan shine kai kana son kyakkyawa bari mu ɗauki wannan misalin kuma amma kana son mai addini a kyakkyawar in ka zo bincika wanne za ka fara dubawa za ka fara bincike akan addininta ko za ka fara bincike akan kyanta kyan za ka fara dubawa ka gaya maka kafin ka zo addini ko za ka fara duba addini in ka gaya maka kafin ka dubi kyau wanne ake fara duba ashe kun gane karatu kyan ya kamata ka fara duba kafin addini ba addini za ka fara dubawa ba in ka gane fikin idan ka fara duba addini sai ka samu taci, tana da addini ga karatun alkur'ani ga muryar kalilin kun tsaji ƙarshen ƙur'ani kenan ga kuma abin na amma sai ka zo ka gabata da kyau za ka aura in ka fasa ka fasa shawarar waye shawarar manzon Allah ka fasa kuma yanzu a ce wannan da ɗin manzon Allah ce sallallahu da wasallam ya ce fazfar biha sai yi watsi da ita Ka yi watsi da shawarar wa manzon Allah amma ka fara neman nakan kai kyau kake so sai ka duba ka ga kyakkyawa ce to kar ka fara so sai ka fara binciken addini in ka bincika sai ka ga tana da addini sai ka zaɓa sai ya zama ka ci naka kuma ka ci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga ta ci naka amma sai ka ga ta faɗi a na manzan Allah wasallam sai kai watsi da ita watsi da ra'ayin wa kai ra'ayin kanka kun gane karatun Baka in za ku ba da zuba ku duba mai a'a kai ba Idan kai kokarin binciken mace ka samu mace mai addini, to barin ga muku ribar da za ka samu. Ribar da za ka samu ita ce irin ribar da gidajen annabawa mafiya daraja suka samu. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace kamala minar rijali kathir wa lam yakmul nisai illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran wa fadlu aisha ala sa'iri nisa ka fadli sarid ala sa'iri taam hmm. wannan hadisi muttafaqun alayhi a riwayar imam at-tirmidhi ita kuma daga anas dan malik wancan abu abu musa al-ash'ari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hasbuka min nisa'il alamina daga cikin matan duniya gaba daya baka da kamar sai jero sai yace maryamu bintu imran wa khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallama wa asiyatu imra'atu fir'aun yace duk duniya ba kamar mata guda hudu mace ta farko ita ce maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi masalam mace ta biyu ita ce khadijatu bintu huwaili uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ta uku ita ce fatimatu bintu muhammad babba yar babba Allah ya kare yarda gare ta sannan mace ta hudu ita ce asiyatu imra'atu fir'aun matar fir'auna asiya waɗannan mata guda hudu manzan Allah yake ba a taɓa yin mace su ba mace ta farko ita ce maryam bintu imran maryam bintu imran me ya ɗaukaka ta a Allah addini darajarta ta sa ɗaukakarta ta addini sai ta shafi ɗanta sai ta haifi yaron da yake ɗaya daga cikin mafiya albarkar abin da Allah ya taɓa halitta a duniya shine isa ɗan maryam abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila maryam mace ta biyu ita ce asiyatu matar fir'auna imaninta da tsoron allanta sai ya shafi annabi musa alaihi salam wanda ya girma a ƙarƙashinta a gidanta duk da ba ita ta haife shi ba amma nagartarta sai ta yi tasiri a kan tarbiyarsa domin a gidan fir'auna ya girma amma ba a hannun fir'auna ba a hannun ita wannan matar sannan mace ta uku ita ce khadijatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam khadijatu bintu huwaili matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayin an faɗe ta kaga ta kurun gusma gara ta kare wajen nagarta ita ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴanta guda shidda wanda daga ciki har da Fatimatu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ta daga ciki ita ce Fatimatu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta haifi Al-Hasanain Al-Hasan da Al-Husayn ka san wane ne Al-Hasan da Al-Husayn albarkar darajarta da matsayinta da addininta shi suka gada ba kawai sun yi gadon gida ba ne gadon gida zalla wanda ba albarka ba a gadonsa ba a gadonsa sai in mutum ya zama shi yana da albarka kawai don gidanku gidan wani ya sa ya zama mutum yana da nagarta ko albarka sai in masu albarka ne suka yi shi ba abin da ke kawo albarka ko kamar tsoron Allah wannan alhassan din ba gareta. yana yaro ɗan shekara shida saboda babban abin da ya gada a gidansu da gidan kakansa shine tsoron Allah kakansa ya ce ana atqakum lillahi wa arshakum lahu duk duniya ba wanda ya fi ni tsoron Allah to wannan abun ƙarta ta gada kuma jikan ma ya gada tun yana ɗan shekara shidda mahaifiyarsa tana girki ta sa wuta ta sa itace tana girki sai ta ganshi a gefe yana kuka ta ce ma yuki me yasa kake kuka kuma ɗan yaro yunwa kishin ruwa ta ce ba ku ɗaya ta ce me ya faru ya ce na ga kina kunna wuta ne ta ce me a cikin wuta ya gani na yi sai ki kawo manya-manyan gumagumai in za ki kunna sai kika ta 'yan ƙananan a ƙasa sannan sai ki kawo manyan sai ki ɗora a sama shi yasa nake jin tsoron karfan an je lahira mu yan ƙanana Allah ya fara samu kafin ya kawo manya ya dora dan shekara nawa a ina ya gaji wannan in dan shekara shida ya fara haka ran da ya kai shekara 60 an ƙara biro a kai da zai gamu don haka nagarta tun daga farko ake fara ta wannan shine amfanin samo mace mai addini don haka ka yi ƙoƙari ya zama duk qualities din da kake so ba a hana ka ba amma qualities da zai zama primary a wurinka shine ya zama kana da addini wace ce mai addini ta ce wadda take kula da fardilai wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu ala? tana wasa da sallah ba ta son karatun addini ba ta son magana akan manzon Allah ta kalama ba ta son kallo ko sauraron wa'azi ba ta to wannan ita ce wadda ba ta da alaka da addini ka rabu da ita Allah maɗaukakin sarki yana son ya ga gida ya tashi akan addini na uba da addini na uwa Inna innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ce da uwa da uban da ɗan gaba ɗayan su zuriya ce ta albarka dukkan suna rige rige ne rigegeniya suke akan alkhairi sifa ta biyu da zaka duba a wurin mace idan kana so ka samar wa ‘ya'yanka uwa ta gari shi ne ka samo mace ta gari mace ta gari ita ce mace da take da al'akhlaqul karima ɗabi'u masu kyau akwai bambanci tsakanin addini da ɗabi'u akwai mutumin da yake da addini sosai da tsayawa da ƙiyamun laili amma in ka yi mu'amala da shi ba za ka so zama da shi ba yana da kaushin hali sannan baya da kirki sannan akwai mai addini amma baya kyauta akwai mai addini amma mugu ne akwai mai addini amma mai saurin fushi ne baya da haƙuri duk waɗannan siffofin a samun mutum yana da su siffar shaja siffar karam siffar sidik siffar amana dukkan waɗannan akhlaq ne su addini yana iya samuwa a ce babu su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo aure to ka nemi ku aurar da yarku ga waɗanda yake idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ku nemi wanda addinin sa inda addini kadai ya isa da sai ke man tardawna dinahu to kai ma a wajen mace haka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace matar da ake so ka samu fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mace ta gari wadda take da kyawawan ɗabi'u ita ce macen da ta iya mu'amala da kai ta iya kuma mu'amala da wasu akwai macen da ta iya mu'amala da kai kadai amma ba ta iya da wasu ba ko da tana da addini ba ta da kyakkyawan zama da makwabta tana daga maka hankali akan makwabta amma kai za ta maka biyayya kamar ta maka sujada sannan ita za ta yi kirki wa kowa amma ban da iyayenka sannan ita za ta tashi ta maka abinci ta maka hidima amma in kayi baki ba ruwanta da su ba ta so ta yi wannan a gaban baki za ta iya baka kunya wannan mace ta gari ce amma tana da addini akwai sallah akwai kiyamul laili da azumin litinin da alamin wannan karka aure ta macen da take da kirki wa wasu kuma ba ta maka ita ma mace banza ce akwai irin ta. ran da akwai baki kana manta wani abu ta ce kai wani wallahi bai da kirki wannan matar ka tsara ta ya tsara ta kiza ba a gaban iyayen ka talla talla amma wallahi in ka koma in dare yayi salan ma janna alaikan lai kai kanka wallahi kai ka san ka kana akwai irin waɗannan matan amma in tsakaninta da wani ne wallahi ba za ta taɓa yadda a ci ta ba to macen da za ta haɗa duka biyu ɗabi'u masu kyau gare ka ɗabi'u masu kyau ga 'ya'yanka waɗanda ba ita ta haifa ba ballantana nata ɗabi'u masu kyau ga kishiyarta wanda ita ma matarka ce domin duk yadda aka yi tun da matarka ce duk yadda kake son ta in ta in ta munana wa wancan sai ta rage matsayin ta aurinka kuma za a samu mai addini sosai amma kishin ta yayi tsananin da ba ta so ta ga kishiyarta haka ne to mace mai ɗabi'u ana iya gane haka ta hanyar binciken a lokacin da kake neman ta da kuma wajen binciken ka akan yayin suke kana iya gane mace tana da kirki wa wasu ta yadda in kuka in ka je zuwa zance sai kuka je da abokinka ya kaga ta yi sannan kuma daga baya wani dalili ya sa abokinka ya kira ta a waya ya ta yi duk irin wannan suna sa abin da za ka iya gane sannan kuna zance in kana da mata ka yi labari akan matarka a gabanta ko matarka ta kira waya ka kira ka gaya mata kalmomi masu tsada na soyayya ka gaya za ta yi da irin haka ne ake gane macen da take da kinki wa waɗansu kuna fahimta sannan kuna tare da ita ka yi hikima haka kawai ka ji kirin sai ka ɗauka ka ce baba na yana kira na sai ka haka ka ce za ka tafi Ka ce haba ka tsaya mana buɗan ƙara da to kaga wannan ka gane cewa kai take so ba ta girmama iyayenka tana so ta raba ta da su sannan kana nan ka yi dabara a cewa wata kawai ta kira ka da ke yaron kawa ne yanzu ya faɗi a rami ƙafarsa tana jini ka gaya za ka damu kuna gane irin wannan to da dabara za ka iya gane yaya mace take da kirki ga waɗansu sannan ya take kirki gare ka sannan kana daga cikin dabarar da za ka iya gane kai yaya take son ka ya ta ɗauke ka ta yadda kana nan za ka sa wani shi kuma abokinka ne ya shiga babban riga ya karɓo aron mota ya zai sallama ya same ku kuna tare ya ce ajiya da Allah ina son dan magana da ke haka ina ina jira ya sa turare fiye da naka kai kuma ranar ka zo wani iri haka <laughs> sallah sallah zai ce da Allah ina da magana da ke yanzu zan tafi ina zan wuce airport ne in kin dan abin nan kula ki dan ban biki biyu zai ga ya za ta iya ni uwar ta take ka ce mata kai haka da kafa ka ce ni kuma saura mun awa biyu ta ce to kai ka annabi yadda a jin mabu bako kaga daga nan ka fara gane ka sai Zaka as-saliha hadisi ya tabbata cewa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira riwayar Imam Ahmad kuma Albani ya inganta cikin silsila an tambaye aka tambaye shi aka ce ayyun nisa'i khair wata mace ce tafi alkhairi a wajen nagarta ya yace allati tasubuhu idan nazara ilaiha matar da za ta burge ka idan ka kalle ta ba ranar da za ka aure ta ko ranar da ake buki ko lokacin da take amarya ko kafin a yi aure ba gaba ɗaya rayuwarta kullum tana ƙoƙarin gyara kanta ta yadda in ka ganta za ka ji ta burge ka ko nan babban aiki wato tsi'uhu idan amar idan ya umarce um-, ta za ta yi biyayya wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakra sannan ba za ta saba mata ta yi abin da ba daidai ba akan kanta ita ba za ta yi shigar da bata dace ba ba za ta je inda bai dace ba ba za ta yi magana da wanda bai dace ba ba za ta yi alaka da wanda bai dace ba kuma akan dukiyarka ba za ta yi abin da bai dace dole sai ka yi ƙoƙarin gane duk wannan ba Allah gafarta hmm. ana iya gane haka daga gare ta ko daga yayan mahaifiyarta take da annal irta da sa saboda ana gadon hali mace ta hudu ko siffa ta hudu daga cikin siffofin da za ka yi la'akari da shi shine ta zama akilatun zakiya ta zama tana da hankali kuma tana da kwakwalwa ban ce sai mai ilimi ba don in ka ce haka to za ka yi wahalar samu hmm. kai ma ban ce dole sai ka zama mai ilimi amma ka samu mace da take kwakwalwarta tana ja ana iya gane wannan cikin magana da mace kawai za ka iya fahimtar cewa wannan tana da tana da hankali tana da fahimta ka binciki yaya kuma performance ɗin take a makaranta ko makaranta addini ko makaranta ta zamani idan kaga tana da basira tana da baiwa to wannan abun yana tasiri akan dan da zaka haifa saboda galibi yaro a wajen kwakwalwa ya fi gadon mahaifiyarsa sama da yadda zai gaji mahaifinsa akwai wani sanadari da ake ce microbiome wannan sanadarin ana samunsa ne a cikin nonon uwa wanda yake yana daga cikin sinadarai da suke gina kwakwalwa to kuma ana samun abin da ke haifar da bunƙasa shi daga cikin nonon kuwa shi yasa yaron da take shayar wannan da Allah yake yurdi ina na haulaini kamilai ana so mace ta dade tana shayar da yaro idan tana da irin wannan basirar idan mace doluwa ce to ana so a samu zakakura sai a bata ta shayar maka da dan saboda kar yaron ya sha nonon doluwa ko da matanka ta zama doluwa yanzu kar ka sake ka amma wannan al'adar da kuka sani ta larabawa a da tana da matukar amfani wallahi sai ka samu mutum wanda matarsa take da zakakuranci sai ka neme shi ka ce dama Allah ya ce wa in ta'atartum fataturdi'u lahu ukhra a samu wata sai ka biya da kuɗi sai ta shayar maka da wannan yaro saboda a cikin nonon uwa akan iya shan basira da take shiga kwakwalwa don haka ka yi ƙoƙari tun a farko ka nemi mace mai kwakwalwa mai basira yana tasiri kwarai da gaske akan ɗan da za ka haifa kuma wallahi mun ga mata da yawa da za ka ga an haifi yarinya ko yaro ya zo shi ba extra lesson ake masa ba ba makaranta mai tsada aka tashi ba amma sai ka gaina ta bala'i a kai shi cikin waɗanda aka kashe musu dubbai ko miliyoyi akan karatu ya je ya buje su sai ka duba ka ga uwar yaron kuma ko abcd ba ta iya ba ko alifin ba'un ba ta sani ba to basira da zaka'i da hankali ba dole sai a karatu ake gane shi ba kuna fahimta da kyau mace in tana da basira ana iya gane ta ana iya gane wannan basirar ta hanyar ka tambaye ta shawari ko ka ba ta matsala ka ce me shawara ya za a yi a warware ko kuma idan zaka'i ne irin na lissafi ka ce mata niya za a yi dai kam matata ta cika abin nan ta ce mun in ba ta matsalolinta duka ba su wuce maganin yara ta ce ana bukatar takwas. maganar za a sai abin nan da za ta je a kai gidan kanwar matata ta haifu shi kuma ta ce tana bukatar dubu hudu da ɗari biyu wancan kuma za a je za a sayo kayan abinci ta ce bai wuce naira dubu hudu da ɗari tara da talatin da biyar ba wannan kuma kaza sai ka gama haɗa mata sai ka ce maka oh ai lissafin dubu sha bakwai kenan da ɗari biyu da talatin to irin wannan matar akwai irin su a ƙauye ko akwai irin su a birni akwai irin su a ko'ina yi kokari ka nemo irin ta a gidanka sai ya yi tasiri a kan ‘ya'yanka za ku ga irin yaron nan wallahi da mahaifiyarsa za ta haife shi iyayensa ba su da komi a kawo maka musamman mu malaman islamiyya sai ga an kawo maka yaro sai ka rasa ya aka yi wannan yaro ya zai wuce duk ɗan uwansa a haddar Kur'ani. an ba su tare bai sha wahala ba bai yi nika ba gashi ta zauna tilawa kuma uwarsa ba ta haddace ba ubansa bai haddace ba za ka samu irin wannan zaka'in ne uwar take da shi ita ba a kai ta islamiyya ba ne sai Allah ya tara na uwar sai a zo a ba yaro. ana fahimta ko don haka mace da take da basira ka yi ƙoƙari ka neme ta zai taimaka a wajen ƴaƴan da za ka haifa sannan siffa ta gaba ita ce ka samo macen da za ta zama murabbiya macen da ta iya tarbiya don akwai macen da tana da duk wannan amma ga wannan qualities ne na ta ita amma ya za ta yi ta gina ɗan ya zama wani abu ita ba ta sani ba to kai kokari ka samu matar da za ta iya samar da irinta ko wanda ya fita ita ce macen da take so za ka ga daga ta haihu sai ka ga duk hankalinta yana damuwa akan mai ɗanta zai zamo tun yaro yana ɗan sai ka ga ta fi uban ma damuwa akan kariyar yaron sannan kuma zaka tana damuwa akan yaron yayi addini sama da yanda ita take yin addini in za yi iya za ta kuya ko in za ku wani sharholiyar ku kai da ita za ta so kar yaron ta ya gani saboda tana so dan shi ya zama daban da ku ko da ku lalatattu ne wannan mata ce sannan kuma tana damuwa da abin da ya shafi tarbiyyar yaron ta gangan ciki tarbiyya dama guda uku ce tarbiyatul badaniyya akwai kuma a tarbiyatul akhlaqiyya akwai kuma a tarbiyatu addiniya ko kuma tarbiyatul ilmiya ita tarbiya ta gangan jiki ita ce wadda ta zama wajibi akan iyaye tun daga lokacin da aka haifi yaro ita uwa wal walidatu yurdina shayar da yaro yana cikin tarbiyar da za ta da za ta gina gangan jikinsa shi ma a lokacin wa alal mauludi lahu rizquhunna shi ya kawo ta ci ita kuma ta ba yaron kaga kowa ya yi kenan wannan ita ce tarbiyya ta gina gangan cikin sai Allah ya ce rizquhunna abinda yaron zai ci wa kiswatuhunna da tufafin da zai sa da shi da uwar ko a ba uwar by extension ana yi wa yaron ne to uwar da ta damu da yaron ta karya ji yunwa jikin ji kishirwa ji rauni kuna fahimta wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci akan tarbiyyar yaro ba za ta bar yaro ya zauna a bayan gida yana kuka mama na gama mama na gama ai kun yi wani yaro ko yana na akan ko har yaro shi ba fara warin kashi ba ta je ta daga shi ba wannan matar ba matar da ta dace da tambayin yaro da shi matar da ba za ta bar ɗanta ya je ya taɓa wuta ko ya taɓa shokin ko ya taɓa galibin mutane za ka suna faɗa da matansu akan dan Allah yanzu Allah ya tsora maka hadda kula da yaro ina zai taba ina wannan ba haƙƙinka bane tunda kana gida yaron yana nan ai wannan haƙƙinta ne ba wani complain da mace za ta iya bayarwa akan ta bar yaro ya taba shoki ko yaro ya ja taba wuta ko yaro ya wane ne ko ta bar eh, abu akan risho ko tana nuna ba ko tana bari tana ajiye abu mai zafi a kusa da inda yaro zai taba ba ta wani complaint din da za ta bayar akan wannan dole ne kuwa ta mai da hankali akan maganar kiyaye lafiyar yaro da kuma kokarin bashi abin da yake bukata yanzu kaga yaro ba riga a cikin sanyi har ya iya kamuwa da pneumonia wannan ba ci bane kaga yaro bai ci abinci ba saboda bata gama da wuri ba ai yawanci gama abinci a wurin mace in tana da hankali ba don mijin da zai zo ya ci ko don ita bane yaro yana bukatar cin abinci akai-akai daga lokaci zuwa lokaci ba kamar ubanta ba sannan ta zauna tana hira tana kallo kuma ta bar yaran a wurin yara suna bukatar bacci awoyi sama da na babba zaka ta matsa da ƴaƴanta ta kai su je su kwanta ta su je su kwanta kafin ta dawo ta yi kallon ta in ita za ta yi hankalin su da kwakwalwar su ba daidai take da ta yara ba amma duk wanda za ta zauna tana kallo ana waka ana waye kuma tana yi tare da yaran wannan ai ba ta san tarbiya ana fahimta da kyau don dole ne ya zama ka yi ƙoƙarin gano matar da take da iya yin tarbiya tarbiyar gangan jiki ta yaro sannan sai kuma tarbiya ta shi shine damuwa da maganar iliminsa ya je makarantar boko ya dawo da karɓa ya baka yi nan ba in abin da ta iya ne ta taya shi zaunar kai assignment ɗinka sannan kuma makarantar islamiyya ya je me ka koya me ka iya irin waɗannan abuwa dukan su suna da matukar muhimmanci kuma a wurin uwa ake samun su uba ba zai iya wannan uba dai na sai je ya dauko yaro makaranta kan ne kai shi makaranta amma a ce zai iya kowane lokaci bibiyi yaron saboda ai ta fi zama da wato yaron sama da yadda uban yake zama da yaron don haka yana da kyau mutum ya kula da macen da za ta iya taimaka masa wajen tarbiya wa yaro tarbiya ilmiya tarbiya ta ilimin yaro don haɓaka kwakwalwarsa kuma a kowane ɓangare sannan yana daga ciki kuma ta taimaka wajen tarbiya yaro tarbiya akhlaqiyya a wurin kuwa ya kamata ka koyi gaisuwa ko a wurin baba a wurin kuwa ya kamata ka koyi wannan a wurin uwa ya kamata ka koyi yaya ake zuwa aike ko a wurin baba a wurin uwa ya kamata ka koyi wannan iya magana da iya yare a wurin ya kamata ina wannan duk wannan uwa ya kamata yara da yawa za ka ga sun tashi yanzu hausar da muke yi sai ka gaba su iya ba amma uwa ce bata damu ta gyara ma yaro ba kuma yaro din da daga gani yana da yana da hankalin da in aka gyara masa aka gyara masa gobe ya zauna ke sai ka ji ya ce mama ke ni ban gaya ba ga shi yanzu abin da kake faɗa na kalle shi a madadi ya ce na gan shi irin wannan ita ya kamata ta gyara masa to haka ban ya je makaranta aka masa akan larabci ta yi kokari tunda mun faɗi sifofinta a baya ka gano ta ɗan iya larabci kaɗan ita ma ta je islamiyya to ko ita ba ta je ba za ta damu akan menene ya yi daidai menene ba daidai ba zan ba da misali guda biyu akan abin da ya shafi tarbiya ta ilimi kana ɗaukan misali da yadda uwa take iya tasiri al'imamu shafi'i mahaifinta ya rasu tun yana ƙarami mahaifiyarta ita ce ta rike shi ya girma a hannunta kuma wallahi ita ce take biyan kuɗi da kanta kuɗin da za ta sai abubuwa mai tsada da za ta samu ta sa saboda an barka da maraya tana so wannan yaron ya zama wani abu ita ta taya shi tun yana ɗan ƙanƙani makarantar da ake karatu sai an kai kuɗin sadaka na malam kafin ake iya karatu a ƙara maka sai ta yi ƙoƙari ta nemo kuɗi ta hana kanta abin da za ta ci sai ta baya da ce ka je ka biya kai karatu ya ce jama'atul ƙur'ana wa anabnu na gama hadda ƙur'ani na ɗan shekara shida ta zo ta taimaka masa ce ka fara haddan hadisai ya fara haddan lokacin muwatta in an rubuta ta kun san da hannu ake kwafa kamar yadda ake rubuta qur'ani to an kawo kwafi ta tara kuɗi da kyar ta tsaya lokacin ya iya hada baki tun da yayi qur'ani ta ce zauna ka haddace yace wa jama'atu al-muwatta wa ana ibn 10 sinin yana ɗan shekara goma ya haddace muwatta daga baya ta nema mata alfarma ta ce a kai shi madina wurin imamu malik an kai shi wurin imam malik yana dan shekara sha biyar da aka kai wajen haruna rashid sai gan shi sai aka ce ai jikan manzan Allah ne tattar don dan ahlul baiti ne hashimi ne sai karfe shi da karfe ce wannan dan gidan mu da ya karfe shi sai ya je gidan imamu malik ya je ya kwankwasa imam malik shi kuma dama yana da lokacin fita in ba wannan lokacin ka zo ba zai fito ba aka ce khalifa yana yana sallama kake to ai in karatu yake so ya san bajin in kuma ni yake son gani bai sanar da ni zai zo ba shi ya kamata ya neme ni in je in official tun da shi shugaba ne tun da kaga ya zo karatu yake nema kuma ya san majalisi inda ake karatu sai aka ce ka yi hakuri ka zo ba karatu ba ne kuma ba umarni ba ne sai imam malik ya fito ba lokacin da ya fara fitowa yana zuwa sai gan shi yana zaune akan akan doki da kuma imamu shafi'i a gabansa akan doki imam malik kuma yana da shirasa ilimi irin da in kayar abu ka gane tun ba a maka bayani ba yana fitowa kawai ya hango yaron sai ce inna fi kala sha'anan ya ce cap za a yi wani abu da kai sai ya cafko shi ya sauko da shi sai ce sai an jima kawai sai shiga da shi gida ya ce ashe ma ka gane labarin ya ba shi ɗaki ya ba shi wurin zama sai ya ba shi lokaci ya ce to da ranar bu an cike ba ka zan baka lokacin dare suka zauna daga kan bayan sallar ishaki yace me ka haddace yace me ka iya yace qur'ani kan akwai gaba ka hmm. ce to ba shi za mu yi ba ana haddace fa yace duk motsan ka na haddace sai ce to fara ya fara daya daya yana ce masa zid ya fata kara mun dan daure yana cin gengedi amma yana daurewa kafin asuba ya sauƙi mu wadda gaba daya <laughs> don Allah wa ya gina shi ya zama haka mai to wannan tasirin na abin da imamu shafi'i ya samu shine irin abin da shi kansa imamu malik ya samu to da mahaifiyarsa sunanta aliya tun lokacin yana ɗan karami lokacin rabi'a ibnu abi abdurrahman farhu babban babban malami na hadisi da fiqhu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban malami da ake ji da shi sai ta masa rawani sai ta ce je ka zauna a makarantar rabi'a ta ce min adabihi wa samtihi ka je ka koyo ladabi yana ɗan shekara bakwai sai a bashi littafi a bashi sanda ya rike a mata rawani kaga ai yaro yana so ya ga irin an nuna shi malami tun yana karamin nan sai ce sai zauna a muri a gefe ɗan karamin yaro ne ba wanda ya damu da shi in ya dawo sai ta masa inda me ka koyo shi ka na koyo yadda malam yake nutsuwa an yi tambaya na koyon da malam baya yarda da indiscipline in kai magana banza zai ce a kore ka na gano yadda ɗalibai suke ladabi in za su yi magana a gaban malam na gano yadda malam yake mu'amala in manya sun zo da kuma ƙananan almajirai ina suke na gano irin abin da take ce koya ce har ya kai lokacin da ta ga yanzu ya yi wayo sai ta ce mishi yanzu ka kai iya abin da nake so na ladabi wa hal akhafta min ilmi shay'an a ilimi fa akwai abin da ka samu da duk ba ta tambayar shi hadisin mai haddace ita ladabin take so ya koya Ya zama imam malik yana daga cikin waɗanda ake buga misali a kansu wajen dikilin a cikin malamai cikin magabata duk tarbiyar waye to kaga ɗabi'u daga wurin uwa ilimi ma daga wurin uwa sai ga zance ta ƙarshe ita ce in za ka samar wa yaronka uwa ka samo matar da kake son ka kake son ta ka samo matar da ta iya soyayya ko da tana son kan ta iya soyayya to akwai wanda tana son ka amma ba ta iya soyayya sannan ta zama alwalud za ta iya samar da yaron wannan shawara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas tazawwaju waludan walud in za ku yi aure ku rinka auren matan da suka iya soyayya kuma suke son karka auri mace ta dole duk matar da ba ta son ka ka hakura wala ina yawan bayar da wannan shawara mutane da yawa suna bin abin da ransu yake so sai ce shi sai ya auri wance kana ce hakura sai ce zai hakura sai tuna ka yanzu zai bar wannan karan hanci yanzu zai bar wannan shi ne abin da yake zuwa wallahi wannan shi ne ai wallahi duk matar da take ba ka san ka wallahi tallahi ka daure ka ji ba ka san ka duk matar da ta ji ba ka yi ba to ka ji ita ma ba ka yi ba saboda illa za ka zo ka samu a gidanka wallahi kuma sai ya shafi ‘ya'yanka wata mace ta yi ‘ya'ya sama da goma nake ce mata yanzu don Allah baiwar Allah yanzu ‘ya'yankin da kin matsa akan sai kin bar gidan yanzu ba ta jin tausayin ‘ya'yanki in kika tafi duk abin da kike yi na kishiyoyin da kike gani wasu za su riƙe kuma ya ta ce wallahi oh, ni wata sun yi wallahi ban damu da su ba na ce la ke kina uwa din ta ce wallahi tallahi ba na son su kamar yadda ba na son baban su ta ce ni dai kawai Allah ya hake ni dole nake musu ta ce ina irin daɗin da ake ji na uwa ta ce wallahi ba na ci so da inda gan su na tuna dole aka sa ni na zo baban su ya ban su sai in ji ba na son su uwa ba wannan magana ta ban mamaki kuma wallahi tana nan da ranta har yanzu da yawa daga cikin mata waɗanda aka musu auren dole ba ta iya faɗa ne don ba samu damar inda za su faɗa ba saboda suna gani tabu ne su faɗa amma wallahi in ta samu dama za ta gaya maka cewa wannan rashin son uban yana tasiri a kan to don Allah wanda ba ta son ɗan da ta haifa wani alheri za a samu a cikin ɗan shi ta manzan Allah in ya faɗa wallahi tallahi ka ɗauki manzan Allah da girma yace tazawwajul biyu da ike fara alwadud hiya allati ta'rifu alwudda wa tawaddu zawjaha ita ce wadda ta san soyayya kuma take son mijinta hiya alhabibatu Mahbubatu lada zawjiha ita ce wadda ta take take so kuma mijinta yake son ta ita ce alwadud sannan alwalud wadda take iya haihuwa ya ake ganin mace take haihuwa idan ta taba aure dama kaga ta zuba in ba taba aure ba iyayenta suna da shi ƙannenta suna da shi Allah shi da kace jarabawa ake ne ka suna mun da wani wannan ba cikin lokaci na tun da kai ka tsokar wani wani bawon Allah dan wata kabila a nan Najeriya suwa kabilar su sai ta jarraba saboda maganar alwalu din na su a wurin yana da muhimmancin da sai an tabbatar za ta iya kafin a yi wallahi muna jami'a a cikin ɗakin mu ɗaya da shi sai ce mun kaɗi ni da addu'a na ce me faru ce ina neman yarinya amma wallahi wallahi an matsa mun an ce sai na gwada <laughs> na ce inna lillahi ka gwada yace ce yi eh, wallahi yace ce kuma wallahi an matsa ba za su yi daɗi auren ba sai an ga ta ɗauki ciki saboda a yarda ni ne lafiya ne ita ma lafiyayya ce tested and trusted to Allah ya sa shi mustazuna ita ba mustaziya ta ita ɗan islamiya ce shi ma haka daga kauye suka fito a kabilar su aka su suna cikin jahilci duk musulmai ne iyayensu amma wannan al'adar haka aka saba in dai dan fari ne to sai an gwada yace in ban mata ciki ba to za su ce ban da lafiya da haka ba za ba wanda zai bayyana su su ke so in ita ba ta dauki ciki ba za a ce to in canza wata wani ya haka yake sa wannan gwaji ya zata. to ita wannan da ya zo sai ya ce mata sai ya ce mata to kin ga wannan al'ada kin ga mu zai ba za mu yi ba ta ce wallahi ita ma ba ta so uwar yarinyar ce ba ta riko ta da kanta ta kawo ta ta damta ta a hannun uwar yaron uwar yaron ta ce mata to wallahi wane yana da taurin kai na yi magana nan da shi ya ce wai haram wani haram kuma shi da haka aka kawo shi shi da kansa yake gamu ya ce ashe zuwa ka mana shi nan sai ya haɗa baki da yarinyar aka zo aka kawo ta uwar da uwar yarinyar suka zauna suka kasa suka tsare suka ce kuri rufe kofa shi kuma sai gama sai ci to ki alamar cewa ana shi da nan suka yi sai daga baya sai ya ce mata to kuma wallahi ba abin da suka yi yace da muka tashi da safe na ce mata bayan wata ɗaya in na koma zai koma makaranta so da akan za a ɗaura aure in ya koma amma a ga ta ɗauki ciki sai ya ce mata to ki dabara da za ki nuna kamar ki ɗauki ciki shikenan kawai ta fara amai ta fara waye tana kwakwalo abu shikenan uwar ta zo ana ta murna ana ta murna za ka ce ko an ɗaura aure kafin ya dawo kare zai mana taurin kai za ka ɗaura aure koma aure kaga irin wannan gwaji ko da ke da malam ya kawo shi amma gaskiya babu shi a cikin addinin musulunci Allah kuma ya tsare mu da irin wannan haka da wannan bayani ne nawa na zo ƙarshen magana da zan cika da cewa waɗannan abubuwa guda biyar da addini da ɗabi'u da kuma zakati na ƙwaƙwalwa da kuma iya tarbiyya da kuma iya soyayya dukkan su in ka tara su za ka samar wa 'ya'yanka uwa ta gari kuma za ka yi ƙoƙarin tanadi wa al'umma ba gidanka kaɗai ba ta hanyar samar da 'ya'ya waɗanda ba a iya san'anta su ta hanyar uwaye al'ummu madarasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban a'raq subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته